ok haka muke tamu fa he boy garkuwa alaji ina dalili gijiwaye on the beat one two three four na faɗa na ƙara my name is garkuwa inda ba ƙasa nan ake gadon wa kokawa garkuwa sheda ne domin na yi aikin power iya kwacewa ko da zai kwace tabbas ba mai iya hanawa mutan garin kafin mai yaƙi na yau sarawa kai da ka gan mu ka san yan arewa ne kana ganin shigar mu ka san mutan kano ne Batun aure babu yanzu tunan ni yaro ne a haka ina ba su ja suke ni yaro ne aliji ya rungume ni ya ce da su karya ne waka ai ne yan uwa duk gane kukan kurciya ya kasance jawabi ne idan kana da hankali zan so yau ka gane yakin hip hop mun ma shi tun muna yara ne gashi mun girma cewa suke yi mun kone garkuwar aliji kuke ji ba yariman hip hop na ce muku ko hen sai hatara guys domin mu mun faso like kai da wahala fa ba ko za ki gwada fa da garkuwa alaji maza maza dole in ja musu kunne guys domin sun taɓo ni ne garkuwa alaji ba sauki mu gudu taba jin zagi a bakin garkuwa batun da alliji bai ce zauna in koya ma ba wuta da auduga ba su taba haduwa ba ka kira ni da garkuwa a shikon ba yaro ba aliji da awal fata kun zamo jini da hanta mutan kano in na rasa ku yau sai dai makabarta salim yakubu goma fesal ciso karfin abota haka na bar rayuwar gari na koma dawa ta ka gani ka kira ni sarki mai dawa wajen wasan gwanza garkuwa bana kokawa shi yasa na barku a ruwa kuke ta juye-juye na roƙe ku yan uwa mu dinga martaba iyaye barna adamawa suka ce wannan ai garkuwa ne katsina sokoto suka ce tabbas ai garkuwa ne yolo bombe bauchi suka ce